السحر إذ يعدون بالسبت إذ تأتيهم إيتانهم إذ تأتيهم إيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسكتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون nasara Allah ya ce wa salawa ka tambaye su su abin nan yahudawa na kai musu tambaya annal karyati game da wata a karya da ake ce ma'ayila allace kana hadira ce bahari wanda take zuwan gurbi wadatacciyar gurbi wato gele take da gurbi wata mai yawa mutanen bakin ruwa sarkawa mai yawa waɗanda aka ce wa. shi yasa kun kai mutanen da sun zama sarkawa zaman su bakin ruwa ne in ka yi yamma ɗin gulbin nan ka fi shi yamma don mutanen jiya na farkawa ne saboda zaman su bakin gulbi garin da zuwa ruwa suka zama akwai su da wuri da kusan yawa wanda iya kama kifi wato kullum kullum kullum kullum aikawa ya da iya kama kifi saboda haka ita wannan alƙarya hadirar da ba a gehin ta take sai a nuna dukkanci lokacin da suke fetar iyaka da a azaba wato cewa sun kai a ba su rana wadda za su yi ibada an ka ba su ranar jima'a sun kai ba su son dan jima'a babu hutu cikin ta mutum na iya ya yi aiki ne bayan an gama jima'a kuma yana iya yi aiki ne kafin a yi Allah ya ce za ku je ta sarawa za ku je ta salatu fanta shi kula da wata dole fadin da an ƙara sallah kowa ya wasu cikin ƙasa ya ce zuwa guda kuɗi to sai sun kace ba su son asabar su basu sai ita ba a aikin komi ciki sai an gaba su an ga sun wa Allah ya yi ya zaɓa musu ce ba su so shi ko ya jarraba su rana a filiyar da suke asabar sai a turo fili ba sun ganga su duk sarkawa na sai a turki kamar wato wani abu da aka yi wani doyi nan ga gulbin gana mu wani abu da aka yi in irin wani haka ta yi. in ka basu da rana bayan mutane sun doke ko sai ka ciki ga ɗan yashin yana sai Allah ya baka sa'a ka kawar da aka kamu nai sai nan da nan ka ci ko ka ka dawo in baka iya ba shi nan ba ka kama komi idan ka gane in ka gane nan to in za ka je wa tattala ka je wa birgin ka can haka sai ya yi ko da ka kai zai yake birgin ka can sai ka samu amma nan inda yake in ka je wa ko da guda ba ka yake inda yake da ne in ka je wa ko da guda ba ka yake ka zabar sai shi ka sai ka sha gaban eh, to in eh, ka iya kamu ne ka gane nan sai ka dibi gina haka in ka ga akwai gundi wurin can ya yi sai ka tattala iya ka karin ka ta cewa shi ta can ko da yaka ba sai ya ke shi gara sai ka ba su shi na ganin ka mai jakoma to haka nan ki kai masu amma sai ra sama shi zai a nuna bisabci lokacin da suke keta iyaka ga asabar suna kamun ki ita ce yin bita nawa yau matattiyin domin kiyinsu su suna taho musu ranar da suka asabar mun kira na sai ya to ba a bayyane da zarwa sai su kyale shi su kirin takaici ne sai su kyale shi su yi ta harkokin su bayan da tuna ranar da ba su asabar kamar ran lahadi haka lata ce yin kiyan ba su kawo a ta da dama a rasa inda yake sai ran asibar da ba a kamu ne sai shi kai wannan sai sauta shirya dubara sai da asibitin sai asibar asibitin ta yi amma ga gurbi na gota ga ce ta gurbi kamar a su da kai kowa sai so ya samu na shi gini ya yi babban mazurara wadda ka yi tsuwa da wurin in ta yi da can kamar nan wurin shi mutum ya tsawo kamar da nan shi wani babban tarki yana kai can ruwa na kwararowa ciki sai da ya ranar asibi in yi ya to gaban ga ya ga ruwa na kwarara sai shi ya dan tarki ne ya cika sai to da za a zama ni ba mu samun kira a kuma wani kibi ya riga ya kame duka ba mai nabi na ra'azi da rana da fata dai ra'ayi wai Allah na suka wa wani ke mu ba mu kamun kibi rana asabar kuma sannan gashi ya kame Shi na Allah ya ce kazalika namluhu haka dai muke jarraba su da makaniyar su saboda fasikancin da sun ka kasance suna yi don wannan fasikanci kun ka ce a baku ranar ga an ka baku Allah na kun kai magana shi ya ba ku kuma sannan ku dawo kuna wani dubara Allah za ku wayo ku ce wai mun ba mu kamun ki kuma mun da kiyan da sai wasu malamai sun ka tara sun ka kama wayo jama'a kun sani Allah ya hana kamun kiyina a sama wanga wa kamun ki su ko wasu malamai sun ka sun ka kama wayo su ko malamai suka wa azimi ruwan ai sun san haraman na su kai. ku bari Allah zai mutu abin da zai yi babu shakka halatta su sai zuwa wa'azi sun gaba waɗanga na faɗin a fasawa ma Allah waɗanga na faɗin a kyale masu ma Allah nan su yi kun ga mai sun su kashi shi ne Allah ya ce wa ya kyale ummatu min wa wa'aza qalatun matun minhum lima ta'ibun laqawman illahu mulikumu aw azabhum azaban shadida قالوا عذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون da masu wa'azi sun ka kama wa'azi suna haɗin jama'a ko ba kamun kiran a sarrafin sun da gina sai wasu masu wa'azi dai sun ka taso bai ga la ummatu an fata lokacin da wasu al'umma sun ka sa ma masu wa'azi suna ce masu wa'azin da ka wa'azi a basa ma Allah sun ka ce kai jama'a lima ta izuna qauman dan mi za ku wa mutane wa'azi mallahu mughliqun wanda Allah halaka su ayi sun san ko kama kina a sai sai ya halaka shi sun sani ko dan me kuka musu wa'azi kali sun halaka su ne aw ma azaban azaban shadida ko ya musu azaba wanda amai mai tsanani kalu masu wa'azi sun kace ku rabi da mu ba ku kun ka samu wa'azi mu wa'azin ga marayi ne ma'azirata ila rabbikum don mu kawo uzuri ga ubangiji da in ba mu yi wa'azi ba Allah zai ce mun ga ana sako ne ba mu yi magana don mu yanke uzuri tsakaninmu da Allah wala Allahun ya tafi kuma domin yana yiwa su ji tsoron Allah su bari Mala haka dai masu wa'azi sun ka ci gaba suna wa'azi su ko wa'ancan da ka yi musu wa'azi suna ci musu ku bari ku ne. wa'azin malam haka dai aka dauki lokaci mai tsawo su ma ما ذكروا Walamma na zo ma ذكروا به لأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون فلما نسوا ما ذكروا به sanda suka mance da abin da aka yi musu wa'azi da shi wato lokacin da sun kabar abin nan da aka yi musu wa'azi a kai to sai azaba Allah ta kawo wasan da aka saba ma Allah to azaba Allah na nan da yau ko ina aka saba ma Allah to azaba Allah na nan saboda haka ba sai azaba Allah ta zo da azaba Allah ta zo Allah ya ce an je nan labi ne yana hawa an su sai mun ka tsirar da malaman nan wayanda ka hani da aikin da zai yi malaman nan da kawa a wayanda an ka ce aka ce mali ta zo zuwa kawa to su malaman nan su Allah ya fara tsirarwa da ya tsirar da su da abin nan daga azaba wa akhazna allazina zalamu maka kama su ko wanda sun kai kamun ne, su ne wa'anda suka yi zalunci bi azabin ba'isin da azaba wanda an mai tsanani da ma kanu ya saboda saboda fasikancin da kuma kasance suna to ina wa'ancan da ba su yi ba suna cewa abai musu wa'azi ina suke tuko su abba ambata ba daga ƙarshe ibn abbas radiyallahu anhu ma yace su ma Allah ya tsira da su dan ba su yi da yi ba Allah kun bai zabe shi su da yanga da yace ka ai ba sai ba amma abinda abbasi ba ba su yi wa'azi a bari ba amma dai ba su yi laifin ba to su ma sai Allah ya tsira da su sai Allah ya yi azaba ga waɗannan da sun kai kamuki na rana asabar suna ya tsira ya halaka su ya maishe su girai sai mutum ya zama inda mata sai ya sheko da gudu ya shiga cikin gida sai ta zabu da ta sheka da gudu ta yi garga da ya ce da shi ya ga ɗaya na yi su ko sun ga jiki haka dai sun ka zanna cikin walakanci bayan kwana uku kuma sun ka mutu bayan kwana uku shi biri abin kyama na tun biya saboda haka mutane ba su so ne kamar alade abin kyama na ga mutane shi yasa idan bai bude ya yi laifi sai a mai sai alade ko a mai sai biri a'a wa shi a asali wanga wanga birin da mutu da shi shi ana asali wasu al'umma na su ma amma dai ba waɗanda su waɗanda kwanan su da su sun kama amma wannan iri ma da kan gani shi ma wasu al'umma wasu na an kama su a gare su ma wannan birin da kan gani kamar dai karatun mu yan ba ba cikin abin nan sharhu suna yin kana iya tunawa za ku gani ita ma tsira ban ya maida wasu al'umma na an kama su a kan ba ku ga wayonta ya yi kama da abin nan ya yi kama da na mutum ba da ya mai da jabiri duka wasu al'umma na an kame su haka shi sa za ku ga suna al'adu irin na mutum suna iya ajiya su suna iya ajiye kuɗi daban kayan yare daban na manya daban duk su suna iya shi saboda mutum na wani mutum na an kama wasu mutane na an kama su haka kuka na iya ta wasu iske kwanci da ta haifa ya kudu da tafiya ta ke abin da kawai akan jiya ba mawaki wanda ka waka waka ce a gajiya ke da mai kiɗa su shi abin su ne amma dai haka suna haka suna gindiri da kai suna rawa bar kaga mutane na suna gindiri da kai suna haka ya dai shi kan magana su ban ji ka Eh, kowane na an mawaki nasu shi kan gaskiya ban ji magana sai ban ji kuma kiɗi ne wanda yake kiɗi don kuta abin ba ji ne na kai ba abin nasu gani ne da na kai suna yi amma ba ji ne na kai saboda haka na gane sun kame in karanta cewa al'umma na an kame so hakan sun kame in karanta wannan na shiga cikin tunani game da su yadda na ga za su yi tsatsaye su iske kasance ku waje yin tafi fi ma shi gantaka suna soma suna rawa suna yi hannuwa suna tattabawa haka suna ta rawa kana kwanci na san abin nan ba ku su ne ko dai mina da Allah ya tsare mara daga shehu ko mina da Allah ya tsare mara daga shehu a su dai an ka kashe wa'anda sun kai laifin shi Allah ga ka'ida sai wanda ya da gefa a hukunci Allah ya kare walan ma a tau فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسرة falon ma a tau na wa an da sun kai ta'addanci ga abin nan da an ka hane su wanda an ka ce su bari na kamun kiyan sun na lawa sai mun ka ce sun da dai mun ce su bari sun ka bari kuma sun ka saba mana Ba su sun ka nemi rana muka ce ku kira da can ku zama birai za su yi na su duk wanda ya ce kamun a asibitin nan biri ya dawo gida wato ba yahudi sai da haka nan ba yahudi a lallaba ba ta yi da shi sai da hakan an ce ya bari yaƙi an ce ya bari yaƙi ya ce mahaushin Allah Allah ya ce kunu kira da sandu ka zama dare ka su yi na kasanta Allah ya kare mu daga fushi ne Allah ya kare mu daga azaba Allah ya kare mu daga fushi ne da azaba wa yasa adana rabbuka wa yasa أرسل ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم wa yasa zana rabuka ka ambata sar da Allah ubangijin ka ba da sanarwa a fada mai huda ba wanga dare da ya maishe su ba na an ka tsaya tun da dai ba su jin magana shi ko bai bari musu hukunci da ya ba sanna alayhi ya yace wallahi sai ya aika musu ila wani kiyama daga nan har zuwa ranar kiyama lokaci bayan lokaci sai ya aiko musu wani mutum da zai zama bala'i gare su man ya su al'azabi wanda zai dandana musu azaba mummuni ila yawmil qiyama yanzu haka suna nan suna jira ko gobe Allah na iya turo wani mutum wanda shi Yahuda ɗaya ya kashe shi ya kakkashe su da kwallo dabbatan karam da ya tsaya to sannan sun ka koma ya kuma a tattara amma wanda an kai musu da kafin daga bakwato na kafin zuwa hikima suna turin suna kakkashewa Allah ya shiga alkawari na zai rika aikowa gare su mai kakkashe su ila yawmil qiyama har zuwa ranar kiyama man yi su mun su al'adabu wanda zai dana na musu azaba mummuni inna rabbaka la sayyul iqabi lalle Allah ubangijin ka ne gaggawa azaba na ga wanda ya saba wa innahu la ghafurur rahim kuma shi Allah lalle mai gafara ne kuma ya Ya Allah ya sayyul iqab ya Allah ya ghafurur rahim to sai ya mana ka kare mu daga kare kare sai mu ka mana Allah ya gafarta mana da gafara sai mu na rahama da rahama tausaya mana ka taimaka mana Allah ka anshi azumi Allah kuma ka ba mu Allah ka ba mu Allah ka ba mu kuma ruwan rahama dan daraja suna ka shirya biyan mu ka shirya mata mu guda mana komi na alheri ya farta mana dukkan gudun goma ya Allah ya ga goro na wabata ana mu وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الله يأتي وقت أنا وهكذا منكر هو بني إسرائيل في الأسفل kuma mu wanka ɗaukaka su maimakon a bar su wuri guda su haɗa kansu su yi cuta mun kawa su yanzu an ga taruwar da kuma haka suna yi gaza kuna ganin yanzu suna har suna magana waje da kuma su fara za su mace ta don su koye eh, larabawan da wuri duka wannan alama ce ta ah, wanda za a aikowa ya kashe ko ya yi suna taruwa na wuri guda zan iya so kashe wahala amma wadda bakwai na ya kashe su wayanda sun kaɗa rage suna sun kawo wasu koyarwa mun ji san ko ina sun yi wato ga suna suna tasowa suna dawowa ta sa wancan lokacin ya kasan kai mutum ya tawo ya samu ganga ya yi ta kashe ya yi ce a fasa masa albarushi sannan wannan bindigan ya ce a cika tiwa ya hankali ga gada a kusurwa a zuba da cikin ruwa haka an kai ce musu to yanzu an shi da lokaci ya yi kusa da za a yi aiko musu wani ga na yanzu suna nan suna kokari su tare da gaba ɗaya wai su baro babban birnin su can na isra'ila su dawo nan gaza take inda larabawa suke wai nan ne da to Allah shi mana magani Allah shi mana magani waka da na wanda al'adu ma mamamun ka kasa cikin kasa su kaman kashi kashi muna wa misali na cikin su akwai salaya wa'annan da sun ka musulunta suka imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'annan su wa'annan suka musulunta wa'annan salaya kamar nan duna zalika akwai waɗanda ba su da haiba kamar waɗanda ne yanzu ba su da haiba wa balawna wa bil hasanati mun jarraba da mai kyau wa sai a ci da kyau wato mun ba nema ko mun ba wahala da Allah ya wanda dan su dawo saboda in ka ga Allah na jarraba sai ya bata abin da kake so ana ma shi wanda kake so ko wani lokaci ka jarraba ta da Allah don kai ka dawo ga hanya in ka abin da ya kai ka sai ka dawo ga mai ƙarfi wato Allah ke nan su da haka yasa. Haka daga min ba a jira. فخلق من بعدهم خلق ورسل الكتاب يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ولم يوكج عليهم من بعض الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون abin na na waka lafazin ba da yin harfa sai Allah ya sanya wasu halifobi bayan su bayan wa'ancan na warko sun wuce sai Allah ya sa wasu halifobi ba su wani sun kaɗaɗe su wanda sun kita ba wani sun kaɗaɗe littafin a taura ya ku zuna ara da hada adana su ma dai suna amfani da taura suna karɓar nau'in kayan wannan adana kankantacciyawa bai sai ah, su yi amfani da ayoyi don su samu har da kayan duniya kawai 'yan mutum ya yi zunubi 'yan mutum ya yi zunubi sai ya taho su yi jinga da shi nawa zai basuwa in ya basuwa sai a ce Allah ya gama samu ya tashi har yanzu yahuda haka ne har yanzu haka ne idan mutum ya yi laifi sai ya ce inda manya sai ya kawo kaya sai a ce to an yafe kuma abin nan waya kuluna sai su ce ya an gaci jama'a abin da kuka ba bai da kyau ya kuka yi ma Allah ƙarya ya kuci ya ya yi ya yi mutuwa sai mu fara na za a gafarta mana ga wannan abin da mun kai zai gafarta mana Allah mai gafara wa ya ce an arabin mutulu kuma in sun kafu maganin wani ya zo da kaya irin wancan na ɗazu ya yi zunubi ya koma tufan kaya ya kawo su an sai an gafarta mai kuma sai su koma an shewa kuma ya aku zo su ce Allah zai gafarta musu kuma alhali cikin littafin attaura babu alƙawarin wanda ya zunubi ana gafarta mai cikin littafin attaura hukunci da ayi babu alƙawarin ana gafarta mai Allah ya ce alam yau kaza alayhi min kafin kitab ashe ba a rike alƙawarin littafi gare su Allah ya kulo alallahi kada su komi su dingina mu Allah ya alhaka sai gaskiya ba wa darasu ma biyu kuma sun darasa abin sun yi darasin abin da ke cikin abin a taura ciki babu alkawarin mutum ya yi sabo a gafarta mai babu wani alkawari da aka ta kai gidan lahira ya dara dar alheri ya ladina na ga ka yi kuma. takawa fala ta ki nuna ba ku hankali wato yadda yahudawa suke na wai ana ta da wa'ancan bayan wucewa sai an ka samu yan balle jawo sai sun ka taho ba ma abin nan a wadda wa'ancan kai wasu in ma kai zunubi kawai gaza su da kai ka biya su a gafarta mai kun ga na farko sun ina baya والذين يمسكون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وإن لم تكن sa'ayi kamar wanda an kaumance su sannan wa aqamu salata kuma sun ka sai da sallah Allah ya ce inna la nadiyu ajran muslimina mu ba mu ba mu lalata ladan masu gyara duk mutanen da ke da gyara waɗanda manowar su gyara Allah ya ce ba mu lalata da su shi yasa kun ka ga lokacin da za a gina Ka'aba kowa an ka kiro gina Ka'aba da an kai zamanin Annabi yana yaro sallallahu alaihi wasallam kowa an ka kiro ya to abu ya ka'aba a gyara sai ce ka'aba sai ya kama ta da sauri ya sai don kan ya taho ya taba Allah ya halaka shi sai wani babban kahiri ya taho ya ce kai jama'a me kuka ni da dusa abu ga sun fi gyara ce to Allah bai lalata aikin mai gyara sai ya sauke diga ya fara tsaransa da da sun ga ya fara tsara hadu ne bai kalle ba da sun ga sai an tafi ƙahiri na amma ya sani ga ka'idar Allah duk wanda ya shigo da aiki kan gyara to Allah wala ƙasa shi shi bai lalata jinga layi zewa ajiyar musulmi na masu gyara bai lalata jinga su shi ka'ida ce ta Allah bai lalata jinga masu gyara saboda haka Allah gano wata ala yana son masu gyara duk aikin da za ku yi kowane wuri za ku shiga ku shiga da niyyar gyara duk inda za ku shiga ku shiga da niyyar gyara to ka awala kanta a da lokacin abokar gumi Allah shi ne rama ya ka mai kawai mutanen mu duk wanda ya zo zai shiga aikin soja ko aikin yan sanda ko na SS ko wani aiki dai na tarayya haka malam ya nemi musu wa'azi ke musu wa'azi duk mutanen da za a ɗauka malam na samun labari kuma yana da waɗanda ya dasa cikin gwamnati dan sun ka kawo mai labari za su bashi ko mutum nawa to duk yaron da ya kawo sai shi ne wa'azi sannan ya bashi fam sai ya cika ko ya ce ka sai kanka an cika ka in ya cika to ya faɗa malam ya cika malam shi ne wa'azi ka shiga da niyyar gyara ka shiga da niyyar gyara ba don niyyar ka samu kuɗi ba ba don ka ɓata ma wani rai ba don ka kunta ma wani rai ne ba a shiga da niyyar gyara a gyara ƙasa a gyara musulunci a gyara al'umma haka yi kawo mutane wa azizi sunan sai ya fara sunan ka sai a azizi sai kun ga Najeriya ta zanna lafiya lau babu wani motsi da haka ce ka shigo da niyyar gyara ya ka shiga yanzu ko ka shigo da niyyar ya samu kuɗi ko shigo da niyyar ya samu kuɗi shi ya samu ka ga abubuwa duk sun cakuɗe yanzu saboda ba da niyyar gyara aka shigowa ba sannan ko da niyyar gyara kwatawa malam sai ya wa'azin sai ya wa'azin ci a ne ta ba sannan abin na na ya taimaka a ɗauki shi to yanzu ku dibe mu ku gani yanzu ko tsaye kawa yaro a ɗaukai kai mai nasiya in ya san manuwarka ta kware ta kwana biyu zai canza in ya canza ko ko hayar ta gama hayar kai zai son hayar ta gama hayar kai zai son ganin ta da dukkan ganin ya dawo wurinka an samu matsala wani aiki kila an dakatar da shi sai ya dawo wurinka kuma lokacin da ya dawo wurinka ya yi ɓanna da yawa ko ka so a mai cikin da Allah zai bari a sai ya yi ɓanna kware ya huta ta Allah hushi na Allah ya ci ba ka nan abubuwan yanzu akwai canje-canje fiye da yadda ake da sai dai abin da maka roƙo ga Allah ya daidaita mu kuma ya daidaita matasanmu ya daidaita mu ya daidaita matasan wa izna ta kana jabal fawqahu وإذ مسكنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتكنا الجبل فوقهم فأما تاسد دمك ɗaukaka duki daura da kuma kansu ba yahudi sai da wuta addini so ba shi littafin Allah aiki da shi sun kai yace to wallahi ko ba ku sai ya tallabo wani katon duki an ka tura shi daura da saman kansu wa iz na takan al jabal fawqahum ta amma ta da muka dauko duci mun ka kawo fawqahum saman ka ana hudullatu kamar shi inuwa ta in eh, ka katar da kanka yana kwalo duci sallah aka son ayi ba mai iya tashi tsaye balle ya tafi barka ducin ga yanin daura kuma shi yake yana yi wa kasa kasa in kun ka duka rukuni ya yi daure daidai da rukuni in kun ka duka su duka ya yi daidai da su duka wazannu sun ka tabbata kun san zanna in ta biyo bayan annama ma'anar ta tabbata wazannu suka tabbata annahu annahu waqi'un bi zuci na faɗa sun ka tabbata in ba su sallar na ba sai yawa don musu sannan Allah ya ce to ku zuma a ce na ku mi kowa ku kaza abin da mun ka ba ku da kari ku abin da yana wadkuru ma bi ku karanta abin da a ciki ne da Allah kun na don ku kare kanku daga dutsen sannan sun haƙe goshin su da kowa ya ga yin goshi ne na dama aure ko yana kallon nan shi ta har yanzu ya yahudawa wayannan da ke yin sallar na ciki har yanzu nan su ba ba ai ba su aljaiti sakannin su yi. nan shi ko yana kallon abin da zai faru har yanzu Thank you. sai an gama sallah wannan ba san komi na na ba amma dai kila wani na na an gaba su yana yiwa wani na na an gaba su sun san bokaye sun shigo koyar a'a akwai akwai tsaye-tsaye da sun ka shigo ai za ku ga wasu da an gama sallah sai ka ga mutum ɗaya ya tura hannuwa ne cikin wando ya yi sosa ne ya sosa ne wai umarni na an kaba sai ya tura harci sai ya haifo da kashi cikin kan kashi kuɗi zai yi maciyaci da sabon Allah ka kuɗi to bokaye na sun shigo suna na dukkan waɗannan abubuwa bokaye na sun shigo cikin dan da da kayan can aka koma yanzu ko an gane inda masu kudin suke ah, ba su zuwa masu kudin ba su zuwa wurin su sai sun kashi cikin su illa dai Allah shi mana magani Allah shi mana magani wa iza kaza rabbuka وإذا أخذ ربك da بني وأشهدهم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم على بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا

ya tsara abin zuriyarta wanda zuriyarsa an kalla ya mace Adam zuriya ta heto sannan zuriyar na an kamace ta ta shidda ta ta zuriya da Allah ya haɗa su duka nan da wa wa a sha da a musulmi ya shaidar da su ga kawo abin da a shaidawa ya tambaye su alastu bi rabbikum bani ne ubangijin ku ya samu su ji ya samu su gani ya samu su rarrabewa ya ce kun gane kowane naka magana da ku suka ce mun gane kai ne ubangijin ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku suka ce kaina su suka ce kaina ya ce to ku shaida suka ce shirin na mun shaida kai ne abin bautan ya ce to na yi wannan da ku an ta kulo yau mai kiyama kada ranar kiyama ku da cewa ku na an haza gafili na mu mun zama mun rafana da wannan alkawari mu ba mu san wanga alkawari ba ku don shi na ne alkawari ba. kun ga duk alkawarin da masu wa'azi ka tawa suna jaddadawa wannan jaddadawa ta su kai amma kowa Allah ya yi wanga alkawari da shi masu abi jaddadawa na su kai suna suna wa mutum abin da ya ɗauko na alkawari Allah ya ce to don ranar kiyama ka kuce min kona kona aw kudu aw ta qulu inna ma ashraka aba'una min qabl wa kullu dhurriyatan أفتهلكنا بما فعل المبطلون Allah ya ce na wannan da don kada ku ce ranar kiyama in na kunna an haza wannan alƙawari mun rafka na babu da shi ba. Aw ta kulu ko kuma don kada ku ce inna ma a shirka aba na min qabl ya Allah dama babannin mu suna sun kai shirka can warko mu ba mu sani ba. Mun ka iske su suna yin addini ma a gaskiya. sai mun kaji don kusan kicciya idan yaro ya iske waye ne ba wato yana daɗe ya kama ya gane abin nan ba gaskiya na ba Allah ya ce to don kafuce ko iske uwayenku na yin wannan wakon na zuriyata min ba mu ko mun zama zuriya bayan su saboda haka su sun ka haddasa wannan abin mu mun kaji ya ce to alkawari na ya rige nasu ku tuna da nawa kamin ku tuna da nasu don ka in kinkimo ku zuwa ga azaba ku ce ya Allah abatu lukuna yanzu za ka halaka mu bima fa Allah mubdiluna da abinda mabannatan uwaye sun kai don ka ku faɗa mu hukumin hujja da wannan kun jiya wa kazalika nafsilu ayati وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك هكذا نفصل ayati muke bayanin ayoyi take-take. cewa muna bayyana mai hanyar da zai ya samu rahama kuma muna bayyana mai hanyar da ya an a ta azaba aka samu kazalika nufasil ayati wa la'allahum yarji'un don mutane su dawo ga gaskiya Allah ka tabbatar da mu a kan gaskiya Allah ka tabbatar da mu a kan gaskiya abubuwan da muka yi na rashin gaskiya Allah ka raba mu da su abubuwan da kuma muka yi na gaskiya Allah ka tabbatar da mu kuma ka samu idan ka ba da kowa wata da alaihi واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين Allah subhanahu wata ala ya ce wata alaihim karanta wa mutanen ka na ba alladhi atina wa ayatina labarin na mutumin labarin mutumin nan alladhi atina wa na wannan mun ka bashi ayoyin wato jama'a neman ilimi abuna wanda a wajibi kuma neman ilimi abuna mai ofani. amma wani lokaci ilimi kai shiryawa Allah shi ka shiryawa ilimi ba shi ka shiryawa ba da yawa sai ka ga malami malami na amma bannar da ya kai sai da ajali ba ka yin kamata saboda haka shirya ga Allah ta take kowannen ku ya nemi shirya ga Allah kwai ya sallah cikin ku ya roki Allah ya ce Allah ka shirya ni Allah ka daidaita ni kowa ya sallah cikin ku ya faɗi wannan idan baka gane baka ce ya Allah ihdinas da musulmi ya Allah ihdinas da musulmi duk kai sallah kai wannan shirya ta Allah ce wannan wani babban malami ne Allah ya ce wata alayhim karanta musu na ba allazi labarin mutumin na ate na ba ayata na wannan mun ka bashi ilimin ayoyin Allah ma bai ce ate na ba ayata min ayatina mun bashi aya cikin ayoyin mu Allah ma bai ce haka nan saboda kumin cewa ce ga malami yace ate na ba ayatina ayoyin mu mun ka bashi duka ba tsashi ba duka mun ka bashi malam an ce mallamin na in an kai mai tambaya kai da littafi ko guda gida ne haka ɗaya da dibi wani allo na nan shi yana gani ne karatu na ya kai can karatu ne ya wuce nan ya kai can sai shi daga shi ya haka ya ba ya ce hukuncin kaza shi kenan ya tabbata kuma gaskiya ta tabbata ya gano rubutu rubutu ya gano ce ya karanta malam da Allah ya tashi halaka mutumin nan saboda alfahari kwana a tashi kan tsalaka min hafi da tsanci nai daga karatun nan kamo wadda maciji ka tsanci kwalwatai la haka ya tsanci kwalwatai malam yana yana shigowa ga hanyar lalaci ya lalaci ba da ba mu shaidan sai shaidan ya yi murna sai shaidan ya biyo shi baya da shaidan a gaba amma shi shaidan ya san ɓannar da malamin kare yi kai iya kamata? a ta ba a shaidan sai shaidan ya biyo shi baya malam ai shaidan yana ta iza shi malam kai an mai tsara malam kai an mai tsara sai bai bar shi ba sai da kana mina gawo mai malamin ne ya fi cikin alƙairi sai da shi shaidan ya kai shi wuta dan izawa da shi ya mai rige mata ta ya iza shi sai ya jayya da annabi Musa saboda yana dattijona kamin zuwa annabi Musa shi sai an ka sani da annabi Musa ya to an kace shi a annabi shi ko malami na annabi Musa ko annabi yana nan sai jayayya ta shiga tsakanin su da annabi Musa sai ya ce Musa Musa za ka gane ko wane ne sai mu annabi Musa addu'a Musa ya kace da shi zai na jihadi yayi mai addu'a ya kace da shi yawa annabi Musa addu'a ya kace da shi da shi da jama'a da wasu yanda ba su wasu malami ya kai malami ko sun musa sun wahala wasu sun mutu cikin bacewar sai abin na na musa ya samu dama ya magana da allah ya ce allah ka ba shi dama shi ya yi mana addu'a mu ba ka ba mu dama mu ko marama allah ya ce na ba ka dama mu ko marama jira jira halaka shi sai musa ya ne addu'a allah ya isa musu almajiran musa sun ka ce amin shi kenan musa ya dawo da musa ya dawo sai ya tashi ya ji haushin da musa ya dawo shi ya mu musa addu'a ya ta an game bai dawo gare sai ga musa ya dawo sai ya koma tasowa shi ina addu'a can da idan musa ya koma kace malam da ya tura ya kama addu'an nan bai sani musa ya mai addu'a marmakon ya ce Allah shi halaka Musa da jama'a sai suna wadda Allah ya halaka shi da jama'a almajiri na haɗin malam baki ya juya malam baki ya juya amma bai gane ba sai da ya gama da sun ka ce malam kaji kaji wa da kai asuwa ya ce to kuna kuyi an gama da su wallahi an gama da su shi yawa kai ne asuwa amma mun ya mai addu'a ya rikici sai yawa kai ne asuwa saboda shi mujabu da'awa ne ko annabi Allah kai ko kawo ki Musa yayi maka addu'a kana kana bashi to kun ji eh bil'amu aka ce bil'amu ibnu ba'ura aka ce ba yana cikin rasul azana nan wurin ba babban malami na ولو شئنا لرفعنا بها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مثلوا كمثل الكلب إن تحمل عليه يلعث أو تتركه يلعث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصد القصص لعلهم يتفكرون Allah ya ce abin da ya sa ga malamin nan ya samu karatu bai umarni babu mutum mu ɗaukar shi da karatun nan ba. Kun san asalin mutane duk da ƙasa an kai su kowa yana ƙasa. amma wanda Allah ya so ya ɗaukaka inna kitabal abrar da fi ilmi da aka kace bi shi wanda walau shi ina inda mun ga dama ɗaukaka shi la ana wa bi'ada mun ɗaukaka shi da karatun nan walakin na sai dai shi a kala da ilal adiya da wa makasa shi kan Allah bai ɗaukaka shi ba wata ba awa ya bi son rai abin da rai ne ya shata mu shi ya kai masalu misalin wanga mugun malami a masalin kalbi kamar misalin kare mai cizo in ta hamila alaihi alhas in kai ya dauki garai ka dauki icce haka ka bi shi ya alhasai shi ɗora gudu yana shisheka yana hidda halshi yana shisheka yana hidda halshi shi kare ke auta turo kuma in ka kyale shi ya samu wuri ya yi kwance kuma ya alhasai ya dora hidda halshi ba ku ganin karnai in kun ka karnai ku dibe su ku gani in gudu ya kai sai ka ga yana hidda halshi yana yana shisheka in gudu ya kai haka nan kuma an kwance yake wuri guda an ka bashi wuri ya kwanta kuma in ya kwanta sai ga yana ta yadda halshi wannan al'adar kare kenan wahala ta yake ciki da koyi. shi in iya yake cikin wahala in kwance yake cikin wahala to misalin mugun malami ke duk wani mugun malami misali ne ke Allah ya ce zalika wanga misali matsalar na ladina kaddabu bi na misali na na mutanen da suka karyata da ayoyi duk wanda ya karyata ayoyin Allah wannan shi an misali inda duk suke saboda haka babu malami mai natsuwa kamar wanda ya ji abin da Allah ya ce babu wanda ya shi natsuwa ba ya da ra'ayi sai abin da Allah ya ce yana karatu ya kai ga wani abu da ya kanka ce a bari kuma ya san yana yi sai ya kamince ya tabbatar ma Allah na yadda da abin ga da ka ce ba a yi ka ce makamin kai ko in bashi ya dawo ya ta gabari ya ta nema Allah ya taimaka mai shi ko ya raba ya da shi wannan shi a cikin kwanci hankali da natsuwa amma wanda an mugun malami yana fanna kun bai bari a faɗe ka kuma ya shi an na Allah ko ba na Allah ba ne to cikin wahala yake ce yake misali da yake wa qatasil kasasa ka karanta wannan kisa ga mutanen ka da Allah bai taɓa karu da don su yi tunani sun karatu su sa abin da za su yi sa a matsala ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون wato Allah subhanahu wata'ala ya ce sa'a ya yi muni matsalin kawai da zina kazzabu ta ayatina misalin mutanen nan da suka kare ta ayoyin munin misalin ta yayi muni kare misali ne wa matsalu ka matsalin kalbi wanda misali ya yi muni wato Allah ba ya son malami ya zan malami kuma ya yana yana taushe ilimi kun ga can kiyaye ka masalai da mali can waccan sura masalai ladina hamilat tawrata thumma lam yahmilu wa masalai da mali yahmilu asara isa Matsalar kuma ladina kadabu bi ayati kun ga can an ka kamanta su da jaki kaje wanga irin dimgewa jaki ka jakin ka ka daure ya hawo jinwa Ka kawo mai abinci ya banki da shi in ba jaki ba ka yi haka nan in akwai ya kata jiwa in ka tau za ka bata abinci tauwa ta kai tana ta kaɗin gindi tana lasar jikinka haka bata abinci shi jaki ta ina wawa in ya jiwa ka kawo mai abinci sai in wata ne ƙasa in ka sa abin ka jaye shi ne suna da yi misalin mugun malami ke da duk wanda ka taimako ne shi ya kashe ta duk wanda ka taimako ne shi ya kashe ta nan ko an kace mai misali ne kare cikin wahala yake kullum cikin wahala Allah ya kare mu Allah ya kiyaye sa'a masalan liqaumin ladina kadzabu sa'a masalan liqaumin ladina kadzabu bi ayatina misalin mutanen nan da ke ta ayoyin mu yayi muni wa an fi sawan kanu ya dilimuna kawunan sun ka kasance suna zamunta man ya hadin lahu ba huwar muhtin duk wanda Allah ka shirya wa shi a shirya, Allah ka sa mu cikin wanda ka shirya wa duk wanda Allah ka shirya wa shi a yi Allah ka sa mu cikin wanda kake shirya wa man lil wanda ko Allah ka fatawa wa ulaika wa mal khasiruna wa annan sune masu asara Allah kare ka sa mu cikin kun ga wannan shine karshen wannan kisa ta wannan mugu malam ولقد ذرأنا لجهنم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها Ọlá ìkàkàlà láàárín bánlẹ̀ ọmọ àtàlù. Ọlá ìkàhómọ̀ lọ́wọ́ àbẹ̀lọ́. Allah ya halitta aljannu da yawa. wal insu Allah ya halitta mutane da yawa da aljannu da mutane ya halitta ma jahannama da yawa wa'anda zai samu ta saboda darajar sunayenka Allah kada ka samu cikin kuma kada ka sadiya da iyali da duniyar mu ilawa mu tiya mahaifan mu kada ka sa su ciki don darajar sunayen Allah bai asma'ika al wasu, wa sifatika al-ula ka anta mana asuwa su waɗanga da an kalita don jahannama lawan kulubu suna da dukata amma ka. la ya kawo na biya ba su fahimci addini da ita malam ba zukata ba gane addini baiwa Allah ne baiwa Allah ne yanda ya ka da alheri sai ya baka shiya ga su da zukata amma la ya kawo na biya ba su gane addini da ita walau a ainihin ga su da idanu manya-manya da ya suru na biya ba su ganin gaskiya da ita walau a adanun suna da kunnuwa la ya suma wani biya ba su sauraron gaskiya da ita ulaika kal an'am waɗanda kamar dabbobi suke balon adalla ya ce ka sai dabbobi ba cewa. Ɗan gaskiya dabbobi yanzu duk akuya wadda akuya da garin gawa an kai abin nan an ka sace shanun wani daga wani kauye an ka kawo su wani gida yace an ka ce mai an gane su wani gida yace to yan gaskiya na a shi gida sai ya to da mashin ne wani tsohon mashin yana towa ta gidan ya barta kai ba sai gaba ɗaya sun kaɗa sun kai kyallowa an ji mai gida gaba ɗaya sun kai kyallowa shanun sai ya ce lalle to gaskiya kun gani su sun san mai ba su dabbobi don haka a azam da ce sun ma dabbobi kayarai sun dabbobi ba ce ba to kun ga kenan dabbobi sun yi kahiri hankali shi kullum Allah na ba shi abinci da abin sha da tsaro da komi amma wai shi kullum bai da abokin wara sai Allah amma ita akwai duk mai bata bata wara da shi ulaika humul gafilun wa inna sunni rabbana ya Allah la taj'alna minhum walillahi walillahi la حسنا فادعوا بها وذروا الذين يلحدون بأسمائه bayan wannan duka a bayan ba da wannan labarai masu ban tsoro da aka ambata na yahudawa da sun kai kamun kihira na asaba aka maishe su dirai da kuma abin nan wayannan miyagun malamai da aka ambata aka mishi su kamar karnai da kuma wannan abin tsoro an ce an halitta mutane da yawa da aljannu da yawa don ɗaya a kasu wuta sai Allah ya ce wani tara a sama wa suna Allah na da yi masu da uwa ya hakuru kai da suwa don ya sani kai za ku cin jama'a Allah na da yi masu ke in za ku roƙo ne ku kai da suwa abinda da bancin mu da wasu ke su wasu in za su yi addu'a sai ce Allah don malaman Allah don shugaban Allah don masu albarka Allah don mala'ikunka Allah don annabawanka haka suke addu'a sai su daɗe suna yi Allah bai an saba don ya ce fa da uhu biha walillahi la asma wa suna Allah na da sunaye masu ke in kana so an sa addu'a ka fa da uhu biha ku roƙai da ita duk wanda ka san Allah ya an shi addu'a a ki yi kai da sunaye ne masu kyau amma wa zarul ladina yaladuna bi yi da da wa'annan da ka saka cewa ka sunaye ne su ka sunaye Allah su koma ka sunayen wasu Wasu ilhadi da sunayen nashi su karkatar da ma'anonin su samu kuma a kan sai ji zauna mata ne na za a saka musu da abin da suka kasance suna aikatawa ya Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna kulliha ma nan wa ma lam Waɗannana annana shirin annaka, Anta, na Hauwa, na Laila, na Amadu ba mana ba. Ya mallaki, ya furta, ya sala, ya murni, ya mahaifiy, ya haifi, ya tafari, ya maka Ya Salisu, ya bari, ya masar, ya tafari, ya kama, ya wahal, ya ragar, ya farsa, ya alayyu, ya salisu, ya ƙadir, ya bacci, ya kabir, ya ratu, ya mayu, ya magana, ya sanyi, ya bacci, ya harsamo, ya adana. يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا ظهور يا شكور يا علي يا كبير يا عزيز يا مقيت يا حسيب يا جليل يا قديم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا وطيب يا مجيد يا باعث يا شهيد يا رب يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موسي يا مقدر يا مهي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا احد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا اول يا اخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتجم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك ذو الجلال والاكرام يا مقتل يا جامع يا غني يا مغني يا مغني يا مانع يا يا نافع يا نور يا هادي يا غريب يا باكي يا والد يا رشيد يا سبوح يا الله منا روحك سنا ينقناك Wayan da mun ka sani da wayanda ba mu sani ba Allah ka, maka Allah ka gafarta Allah ka, maka Allah ka gafarta Allah ka gafarta wa Allah lalurori gare mu daban-daban a cikin zukatan mu Allah ka san ka tausa da mu dukkan mu kowa bukatu ne na alheri Allah ka biya mu dukkan mu kowa bukatu ne na alheri Allah ka biya mai dukkan mu kowa bukatu ne na alheri Allah ka biya mai wayanda ba na alheri ba ko kamar shi su alheri ka biya mai su dukkan mu kowa abin da yake tsoro Allah ka kare ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kara mana imani da tsoronka ya Allah ka kara mana imani da tsoronka ya Allah ka kara mana imani da tsoronka ka kara mana ibada kada ka kasi ka raba mana sabonka da sha'awa saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwa Allah ka ba mu ruwan rahama Allah ka shayar da mu ruwan rahama Allah ka shayar da mu ruwan rahama Allah ka warkar Allah ka warkar da mu Allah ka buɗa mana ƙoyi na alheri Allah ka buɗa mana ƙoyi na alheri Allah ka samu cikin waɗanda kake yantawa a yau da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya ba Allah ka yanta Allah ka yanta Allah ka yanta maka yanta musulmi Allah ya ga su mai karo sana ka an sa mana addu'a saboda darajar sunayen Allah ka tausaya mana Allah ka shirya Allah ka hada kan mu ka hada kan maluma Allah ka hada kan mu ka hada kan maluma Allah ka kare mu ka kare Allah ka kare mu ka kare Allah ka kiyaye mu ka kiyaye Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka an sa mana addu'a ka taimake mu Allah kada ka taimaki kowa a kan ya Allah ka ba mu nasara ka ba kowa nasara kan ya Allah ka ba mu rinjaye ka ba kowa rinjaye kuma ka karfafa mu kada ka kowa ka ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka kare ya Allah ka kiyaye ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'a ya kuma ya talautu na ka gabarta wa mahaifan ka gabarta wa mahaifan ka gabarta makakanni ka gabarta ma yanne da kanne da tsiya da iyali da Allah ka gafarta mana ka sa canna makoman Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyalan Allah ka gafarta mu uwaye Allah ka gafarta wa kakannin mu duka Allah ka gafarta mana ka samu yi karshe da shi Allah ka gafarta mana ka gafarta mu yan diyan da ka samu da wayanda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mil kiyama Allah ka gafarta mana ka gafarta mu Allah ka gafarta mana ka gafarta mu Allah ka sa mu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka shirya su Allah ka shirya Allah ka kare Allah ka kiyaye Allah ka tsare Allah ka tsazan ni'ima da rahama ka gare Allah ka tsazan ni'ima da rahama ka gare Allah ka tausaya mana Allah ka ansa mana addu'a bayan ka musulmi da yawa suna ta roƙon ma addu'a mun roƙe ka su duka Allah ka shirya ka kyauta shaki da su da imani ka biya musu duk bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka duk wani mutum da yake zaune cikin yan uwa ne ya bace yau yan kwanaki ba a gane shi ba ya Allah ka dawo da shi cikin yan uwa ya Allah ka dawo da shi cikin yan uwa ya Allah ka dawo da shi cikin yan uwa ko dai ina na ya fada Allah ka anso shi Allah ka dawo da shi cikin yan uwa ne don darajar saurayi saboda ramar ka Allah ka tausaya ma don mutanen da adda matsala su suke kara don neman hakkin su Allah ka an so musu abin hakkin su Allah ka an so musu abin Allah ka tausaya mana Allah ka ce maka mana duk wanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su don musulmi wanda sun ke cikin damuwa Allah ka gudu da masu bakin ciki Allah ka gudu da shi duk wanda aka bi bashi ba su da abin biya Allah ka ba su abin biya Allah ka ba su abin biya Allah ka sa su biya Allah ka sa su biya matasa da dattijawa yan kasuwa Allah ka ba da jari Allah ka ba da jari Allah ka ba da jari wannan sana'a idan ba a gane ta ba Allah ka ba da wata ta kwarai Allah ka ba da wata ta kwarai wadda ta dace wadda ta ba da riba mai yawa ta halaliya Allah da mu da su Allah ka gafarta Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da kauyuka Allah ka kare mu ka kare jihar nan tamu da kauyuka Allah ka kare mu ka kare arewa Allah ka kare mu ka kare kasa baki Najeriya Allah ka kara mata lahiya da zaman lafiya Allah ka haɗa kan Najeriya Allah ka haɗa kan 'yan Najeriya ka kara ma Najeriya lahiya da zaman lafiya da ilimi da arziki ka ci gaba mai ofa sauran kasashen musulmi Allah ka kare duk wani musulmi da ya yi jayayya kuma ya yi nasara wajen zaɓe Allah ka taimaka mai kuma yana so har yanzu ya zama shi ne suke ka Allah ka ba shi nasara Allah ka ba shi nasara a can kasar nan tashi Allah ka rinjaye da shi Allah ka rinjaye da shi Allah ka rinjaye da shi Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka ba musulmi nasara Allah ka rinjaye da musulmi Allah ka rinjaye da musulmi Allah ka rinjaye da musulmi Allah ka taimaki musulunci da musulmi Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana wayannan ayyuka da muke ya Allah duk wanda ke taimaka mu ayyukan ga Allah ka taimaka Allah duk wanda ke taimakawa ka ci gaban ayyukan ga Allah ka taimaka musu Allah ka yi mana jagora Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajarta mu Allah ka karrama mu Allah ka tuwa mana asiri duniya da lahira ka yi mu koya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira almasiya ka sa mata albarka Allah ka dauka kan masira Allah ka girmama masira mutanen masira Allah ka hada kan suri Allah ka sa son juna tsakani Allah ka sa taimakon juna tsakani Allah Allah ka shirya musu diyar Allah ka shirya musu matar Allah ka wake musu gidajen Allah ka buɗa masa koyi na alheri Allah ka bada koyi na shari Allah ka kare maka kare gidajen Allah ka kare maka kare gidajen ka kare maka kare makarantun nan ka kare maka kare masallatai Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika al-khayru kullu wa إليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله